game da abubuwan da suka shafi siyasa da tsaro da dukkan al'amuran yau da kullum a ƙasar mu Najeriya da ma ƙasashen ƙetare. A cikin wannan bidiyo za mu ji inda Malam Isiyaku ya hukunta game da wani kazafi wanda aka yi masa wanda a cewa sai ya ce kazafin yana da madogara yana da asali tun wasu shekaru da suka shuɗe inda aka yi yunƙurin ɓata masa suna aka jingina shi da neman maza ba a yi masa wannan ƙazafi ba sai dan an ga yana fafutukar yaƙi da ƙungiyoyi masu wato ko yaɗa sharri a cikin al'umma kama da kan ƙungiyoyin mazinata da ƙungiyoyin yaɗa luwaɗi da maɗigo da masu zina da matan aure a ƙasar mu Najeriya. Kamar da kuka sani 'yan jaridu sukan fuskanci ƙalubale da barazana kala-kala. su a kashe su yayin da su ake ɗaure su, yayin da su ake farauta su dare da rana, su kuma ake ɓata musu suna. Duk idan an ga sun jajirce wajen zaƙulu wasu abubuwa waɗanda ake yin kyautawa a cikin al'umma. To irin wannan ce ta faru da isyaku.com. Shi ma a ƙoƙarinsa na fallasa ƙungiyoyin luwaɗi da maɗugo da fallasa masu lalata da matan aure da ƙananan yara aka yi masa ƙazafi aka jingina shi da wannan mugun abu dan ka kaza cewa wannan abin da ka shi siyaku ya faɗa ko dan ya kare kansa ne ya ba da dogon tarihi daga yadda abin ya taho tiryan tiryan har zuwa wannan lokacin ba ta lokaci ba bari in sanya muku jawabin sa domin waka bakin mai ita tafi daɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana isyaku garba zuru eh, mawallafin shafin labarai na isyaku.com da nake watsa labarai a nan cikin garin birnin kabi bayan na yi shawara da iyalina da 'yan uwana da malamai na addini wayanda ke lura da ni harkokin addini da kuma 'yan uwa da abokan arziki ya zama wajibi in fito in yi wa duniya bayani gaskiya abin da ake jifa na da shi na sharri game da zancen luwaɗi gaskiyar lamari shine duk wayannan mutane da na ambata da kuma jama'a al'umma musulmi kuna da haƙƙin kusan shin wannan abin da ake jifa na da shi gaskiya ne ko ko sharri ne irin na rayuwa a tsarin bil'adama to gaskiya abin da ya faru shine wannan lamari yana da ainihin madogara da abin da ya faru a 1984 zuwa tara da da tamanin takwas a nan cikin garin birnin kabi a iya rayuwata yawo da na yi na aikin gwamnatin tarayya har zuwa lokacin da na yi ritaya na dawo nan jihata a jihar kebbi kuma na zauna anan nan garin birnin kebbi babban birnin jihata babu inda aka taba jifa na da wani zargi ko kuma wata kalma ko wani abu da ya shafi harkar luwaɗi amma a nan birnin kebbi ne aka yi wannan saboda haka a 1984 zuwa 1988 a nan cikin garin birnin kabi a lokacin da mahaifina yana barikin soja kafin shi ritaya ni kuma ina makaranta haliru abdu a secondary school da ke nan garin birnin kabi sai ya zan an samu wani yanayi a cikin bariki wannan lokacin barikin soja ma'ana akwai zargin an bata wasu yara ta hanyar da bai dace ba wani hanya ne wannan ana maganan aikata luwaɗi da su wannan lamari hukumar leƙen asiri sashen hukumar leƙen asiri na sojoji a cikin barikin suka gano wannan wanda ya zama barazana ga zama zamantakewa a wancan lokaci din to kafin abin ya lalace ko ya wuce misali a cikin hikima irin nasu a lokacin na ina makaranta secondary school a uku daga cikinmu ma'ana eh, ɗiyan sojoji a wancan lokacin ni ina haliru abdu a wancan lokaci tare da sauran aka ɗauko mu an zo da munan cikin bariki an kiro mu muka dawo sai aka ba mu shawarwari aka kuma gaya mana abin da ake son a yi wato za mu taimaka ma ainihin wannan sashe din wannan department din wajen tattara bayanai da wasu ayyukan sirri wato military intelligence kenan a wancan lokacin a cikin barikin din to saboda haka abinda suka lura da mu a lokacin an zaƙulo mu ne saboda ainihin ƙwazo da kuma ƙoƙarinmu a ɓangaren karatu da kuma ɓangaren ilimi da kuma ɓangaren zamantakewa a wancan lokaci kamar yadda suka faɗa saboda haka ba ni kaɗai ba ne aka jawo cikin wannan lamari na tattara bayanai daga baya mun zo mun gano cewa akwai wa'inda aka jawo su suma ciki daga government science secondary school birnin kabi wadda take na gari college yanzu saboda su ne makarantun kwana da ake da su lokacin a cikin garin birnin kabi to saboda haka su wa'ancan mutanen din su 'yan luwa din sun yi ba da karfi ne ga makarantun kwana saboda lokacin da ainihin tam ya kai karshe zangon karatu ya kai tsakiya ko kusan karshe to za ga cewa ɗalibai kuɗin da aka ba su daga wurin iyayensu a gida kudin ya yi ƙasa saboda haka suna neman agaji to sai suke amfani da wannan dama suke cutar da ɗiyan mutane suke koya musu wannan yanzu a ainihin harkar da ya shafi su ɗiyan sojoji sojoji sun jawo mu ciki sashen hukumar da asirin soja ta jawo mu ciki military intelligence menene aikin mu sai aka koyar da mu aka ba mu code of operation na farko dai su suka koyar da mu a cikin wannan barikin din suka tsara mana yadda za mu tafiyar da ayyukanmu ayyukanmu shine infiltration target infiltration mu shiga cikin ainihin al'umma mu gano tsakanin mu ɗalibai su wane ne ke wannan aikin in muka gano su sai mu gano su wane ne uwayen gidansu in muka gano uwayen gidansu sai mu shige su ta hanyar harkar leƙen asiri ta hanyar sirri mu gano uwayen gidansu su uwayen gidansu mu gano su su waye abokansu abokan uwayen gidansu su kuma waye uwayen gidansu idan muka tattara wannan bayanai muka haɗa komai to sai mu kai ma hukumar soja abu ne da bai karewa rana guda daki daki daki haka suka tsara mana operation din phase by phase step by step ko muka tafiyar da su an kai lokacin da aka bani ma jagoranci na wannan squad din gaba daya a yadda suka faɗa a wancan lokaci saboda ƙwazo na wajen haɗa bayanai da kuma rubuta bayanan da kuma ainihin eh, furta kalamai that is defense oral defense eh, ka yi bayani na baki wurin kare abin da ka rubuta sun ce a wannan lokaci ina daya daga cikin waɗanda muke kokari nake kokari sosai akan haka saboda haka aka bani jagorancin wannan lamari a makaranta a wancan lokaci sun yi la'akari da na farko dai ina ɗaya daga cikin tun ina aji ɗaya ina ɗaya daga cikin waɗanda muke karanta labarai a assembly lokacin nan a gaban ɗalibai ɗaruruwa a haliru abdu kuma gaban malamai da school authority to saboda haka muna kuma kasance cikin waɗanda ke wakiltar makaranta a ɓangaren ilimi ɓangaren gardama na ilimi debate ɓangaren quiz bangaren boy scout amma boy scout an samu ne bisa wani dalili dalili a nan guri shine su hukumar soja suka tsara mana mu shiga ainihin boy scout din shiga wannan boy scout din yana nuhin mu samu kariya na kaki ainihin suna da drill wanda yake kama da soja horo kenan kama da soja saboda boy scout in ka san abin da ake da boy scout kai ko agaji ma a zamani ai kuna da suna da drill kamar soja soja saboda suna fariti suna salut suna abin nan to saboda haka muna bukatan wannan kariya ta wannan bangaren kuma muka yi fomin suka koyar da mu suka jagorance mu akan in yi fomin abin da ake cima zebra patrol saboda ita scout takan tahi ne da ainihin runduna-runduna nata sashe-sashe ana ce musu patrol ƙarƙashin troop to saboda haka akwai irinsu eagle patrol irinsu Eh, scorpion patrol da dai sauransu amma sai muka fomin zebra patrol zebra ban san da ake kiran zebra ba wata dabba ce mai kama da doki ko ko jaki amma tana da kala fari da baki fari da baki wannan kala fari da baki shina nuhin ainihin bakin nan yana nuhin a gano mugun aiki don shi mugun aiki a koda yaushe yana dauke da kala baki ko ja sa'an nan kuma a farin nan yana nuhin a warware wannan bakin shi zama alkhairi shi zama fari ma'anan zebra patrol ɗin kenan sannu a hankali zebra patrol ɗin nan sanda muka kasance mu ne zalla a ciki wa'anda ke da wannan horo ɗin to saboda haka a garin birnin kabi sako-sako lungu-lungu babu inda ni ishaka ban shiga ba na gano inda ɗan luwaɗi yake ya Allah ko shine mai aikata luwaɗin ko yara da ake aikata luwaɗi da su ko ko wani tsari wanda yake a kuma bayan tunanin bil'adama ma'ana amfani da ainihin luwaɗin saboda wasu abubuwa da ya shahi sihiri tsahi ko wani abu makamanci haka domin neman duniya to saboda haka ina da cikakkun bayanai game da wannan tun muna makaranta na sakandare inda ainihin matsala shike shine wasu daga cikin waɗannan mutane koko yara waɗanda ainihin bincikenmu koko ainihin aikinmu na leƙen asiriyar ratsa ya shahi ko dai uwayensu ko kawunansu ko yannansu ko su kansu ko yan uwansu ko surukansu ko wani abu da shafi haka amma a garin birnin kabi sai suka yi amfani da wannan dama saboda abu ne da yake wani lokacin sai an to mun ba da defense sai mun to mun ba da hujjoji an gan mu an ga fuskokinmu wasu suna ganin mun ci amanarsu ko kuma musu ba daidai ba saboda mun ba da shaida akan wasu abubuwa kuma bayanan nan abin da ya sa muka fitar da bayanai tun lokacin da na yau ritaya na dawo garin birnin kabe na zauna ake ta jihwana da kalamai na luwaɗi saboda su waɗannan da muka yi aiki a kansu bayan da na yi na dawo suna ganin cewa na zama barazana gare su suna ganin kamar wancan tsohon aikin shine ake ciki har yanzu to ba haka ba ne bayan da muka gama secondary school kahin ma mu gama secondary school shekaru biyu kahin mu gama secondary school lokacin nan ana abin da ake cewa disengagement saboda a baka dama na ka fuskanci ka. amma ku da muka yi makarantar haliru tare da ku za ku sani za ku faɗi gaskiya tsakani da Allah shin a bangaren ilimi ku aka sani makaranta ko mu mutane irin su Yusuf Buhari headboy dinmu ne yana sakkwato yanzu yana ganin lecturer ne mutane irin su abubakar mande lauya ne yanzu nan yana kebisa minister of justice mutane irin su isiyaku garba zuru ni ne da mutane irin su marigayi aminu garba zuru yayana da mutane irin su andrew onufe ina ganin mu muka jagoranci wannan makarantar ɗaya ta bangaren ilimi to saboda haka domin kun jefe ni yanzu da kalamai na luwaɗi akan abin da nake da hujja akan 'yan uwanku kuna ganin cewa kuyi nasara kenan na ci gaba da rusa ni ko ko na tsoratar da ni kuna ganin kaman zan tona asirin ku ne ni ba zan ci gaba da tona muku asiri ba mu abin da muka yi a wancan lokacin mun yi saboda hukunta sannan kuma an shawo kan wannan banna da ke faruwa a cikin wannan bariki barin tabbata muku kayan mu gama wannan makaranta ko san dukkan mu san da aka yi mana alƙawarin aiki aiki kuma na hukuma na tsaro mafi yawan mu duka mun shiga wannan ayyuka na tsaro kuma ku kun sani ni na shiga an sa ni bangaren hukumar leƙen asiri da ayyukan sirri na najeriya wato hukumar dss kuma na yi aiki lafiya na gama lafiya na yi ritaya na dawo birnin kabi babban birnin jihata na zauna a makon bini da sharri ku sani muna da cikakken rekod muna da cikakkun bayanai muna da evidence wasu daga cikin witnesses inmu sun mutu kuma ana ci gaba da mutuwa wasu victims suna raye wasu sun mutu wasu culprits wanda suke aikata laifin masu aikata laifin wasu suna raye wasu sun mutu yana da kyau mu tattara bayanai wuri guda saboda sharri irin wannan amma a da yaushe ina son ku gane abu guda kun yi min sharri kala kala kun zuba min da mutunci a wurin waɗanda ba su san me yake faruwa ba ni kuma na bakku da Allah amma ku sani duk wanda ya san da cewa isyaku garba zuru dan luwadi ne in dai dan Halilu Abdul domin wannan mugun aikin ya taso ne daga gare ku wanda muka yi makaranta kuna takama wai kun sani kun san ba ku sani ba ku san komai ba wasu ma daga cikin kuma wasu abun ba mu iya faɗi amma duk wanda yake ganin cewa ni dan luwaɗi ne kuma ya yi shiru ya ruha min asiri in dai dan garin birnin kabi ne Allah ya tsine maka albarka ya ubangiji Allah ya tsine maka albarka kuma ya hana ka abin da kake nema a duniya amma bari in baka wata dama kai da ku da kuke wana da kalmar luwaɗi zai iya baku dama awa ɗaya duk bayanan da za ku zo ku zo ku yi shi mu haɗu a ofishin hukumar hisba duk wanda yake da hujja na ya kalubalance shi ya zo hukumar hisba ya kalubalance ni a kira ni amma duk abin da za a yi ban yadda da mu yi ba a asirci za mu yi ne live zan iya baku zan iya baka dama ka yi abin da za ka yi ka faɗi abin da za ka faɗa na awa guda amma ni kuma na tabbata maka cikin minti biyar zuwa goma zan kawo hujjojin da zan rusa ka amma kafin a kai ga wannan mataki saurara da kyau ku da muka yi makaranta da ku haliru abdu ku fara zuwa takwanna ku rubuta ma kwamishinan 'yan sanda takarda na neman bayanai na shin a cikin masarautu hudu da muke da zuwa jiha kebi da wace masarauta da wace masarauta da wace masarauta hierarchy na ainihin yawan 'yan luwaɗi a kowane masarauta a kowane masarautar a gaya muku mutum nawa ne ke harkar luwaɗi yawan 'yan luwaɗi a wannan masarautar sai ka duba wace masarauta ce ta yi ɗaya a wannan masarautar kuma sai ka duba wani local government ne a cikin wannan masarautar za ta zama ta ɗaya wajen yawan masu aikata luwaɗi sa'an nan kuma a wannan local government wani gari ne yake da yawa masu aikata luwaɗi kada ku yi zato za ku yi playing sense ɗin mutane wasu abubuwa code of operation ne ba zan faɗe su ba a nan harka media amma na tabbata maka wallahi in haka gaji kunya wallahi sai ka kasa bacci jama'a ina so amfani da wannan dama in gaya muku wallahi 'yan luwaɗi suna da ƙungiya mai mugun ƙarfi da su da ƙungiyar mata matan aure mazinata da maza masu aure masu zina da matan aure da ƙungiyar amore a yi luwaɗi a yi zina da matan aure a yi zina a yi abin da aka ga dama wallahi idan ka ce sai ka ja da su in ɗan kasuwa ne kai za ka yi mamaki yadda za a haɗa kai a kulla maka wani sharri billahi da zai raba ka da kasuwancinka idan ma'aikacin gwamnati ne kai za ka yi mamakin irin bala'i da za a shirya maka ya bin ka a rayuwa ka rasa sanin dalilin me ke faruwa duk sharrin wayannan mutane ne wayannan mutanen sun shiga cikin kasuwanci na sun kulla min sharri sun anshe min shaguna sun yi abin da za su yi sharri an kulla min haƙorin kwamishinan 'yan sanda aka zo aka kama na aka ce ma duk gaba ɗaya wayoyi da ake sacewa jakebi a lokacin da nake harkar waya cewa nike unlocking cid hudu suka to suka kama ni amma allah ya wanke ni ran da aka je duk bai wuce matter of hours ba aka yi bincike aka tabbatar karya ne sharri ne hasila ne ma na kasuwanci kasafi aka sake ni haka kuma mutanen nan suka sake zuwa suka an shi shaguna na guda uku a wani plaza a nan amadu bello way ya ku jama'a ni isyaku ba dan luwadi ba ne ‘ya'yana ‘yan uwana surukaina abokaina makwabtana da duk wasu mutanen kirki da ke tattare da ni yau kun ji gaskiyar lamari amma idan akwai duk gaba daya a cikin garin birnin kabe na ba da hankali a garin birnin kabi saboda duk yawo da na yi shekarun da na yi jihohi da na zauna wallahi babu inda aka taba na da harkar luwadi kuma ma in mutum yana da hankali ka kalli tsarin rayuwata bai yi kama da yan luwadi ba saboda shi yan luwadi akwai wasu abubuwa da ke tare da abin dole sai ka gan alamun nan da irin wannan hulɗa don allah kun ga irin wannan abu dina to saboda haka daga ƙarshe ina kira ina kuma kira na kuma sake kira da cewa don girman allah don girman allah don girman allah ku rabu da ni a zauna lafiya sa'annan ga wani kuma sata ansa jama'a a duk lokacin da kuka gan ainihin ni ishiyaku na shigo cikin jama'a ban ce kowa kuma ba na yi sallama na abin zai ta yata wani ya kushi ya kama zagi ai dan luwaɗi ne dan kaza kaza ka saurara da kyau ka bincika da kyau wannan mutumin dan luwaɗi ne dan luwadi ne irin su suna haka ne wai saboda su kawar da hankali kada a ce yan luwaɗi ne duk wanda ka gan na zo ga guri ya kushe ko wurin kasuwanci ko ofis ko wani abu makamancin haka ya kama zagi na cewa ni dan luwaɗi ne don allah ka bincika da kyau shi kansa dan luwaɗi ne ɓoyan kurwa yake yi ku lura da kyau duk na tafi ofishin mutum ko wani ma'aikacin gwamnati babba ko wani tsaka-tsaka ko karami ka ga ya tsane ni akan ban masa komai ba ko ya ɗaure min fuska ko ya canja mood in shi gaba ɗaya wallahi ka bincika da kyau ko duk ɗan luwaɗi ne ko kuma ɗan ƙungiyar nan ne nan masu zina da matan aure ko kuma ƙungiyar da na mazinata ko kuma ƙungiyar da neman tsafa da sunan neman duniya ko neman shugabanci ko na makamancin haka ko kuma amo da rayuwa jama'a na san na shahara sosai wurin hada bayanan sirri kamar yanzu a kamfani na seniora international muna da seniora files wanda ba abin da muke a wurin nan illa haɗa bayanai wayanda suka shafi zamantakewa idan akwai abin da ɗaure maka kai akan wasu bayanai na wasu abubuwa jiha kebi ka tuntuɓe mu muna da cikakken rajista za mu taimaka maka idan kai kai ne abin ya shafa wala za mu taimaka maka wurin bincike hukumomi su ina su doka ba ta hana mu mu namu ba yanda ka san kowane hukuma ko kowane kamfani dangane da abin da take yi hukuma ta ba ta dama Najeriya ta ba da wannan dama constitution da dama corporate affairs sun ba da dama under memorandum of association na company saboda haka jama'a ina gode muku da kuka saurari wannan video din har zuwa wannan lokaci kuma da yardan Allah zan ci gaba da zaƙulo muku wasu abubuwa da ya kamata ku sani saboda kariya da kuma amfani don a samu ainihin albarkar zamantakewa kuma na ƙalubalance ku ku jami'an tsaro don girman Allah musamman wayanda kuke ɓangaren harkar leƙen asiri yau duniya ta lalace idan kuka ayyuka na sirri irin wannan kuma ku samu hujja ku ajiye saboda ko da kun yi ritaya an to ana yi muku abin da ake mana yanzu ku kare kanku a wancan lokaci ba mu yi zato irin hakan za ta faru ba wanda ya iyaka aikin da za mu yi tsakani da allah kuma allah ubangiji ya ba mu sa'a allah ya kare mu da zuriyar mu gaba daya daga sharrin miyagun mutane a cikin al'umma wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na gode allah saka muku da alheri sai mun haɗu a bidiyo waɗannan su ne jawaban isyaku.com game da wannan jarraba da ta same shi na yaɗa jita-jita a kan shi a ƙarƙashin wannan bidiyon mutane sun faɗi ra'ayoyinsu game da bayanansa inda bello ibrahim ya ce gaskiya na gamsu da bayananka allah ya isan ma shi kare ka daga dukkan sharri wani mai suna riyal umar banaya yake cewa allah ya sa mu gama lafiya masu yin ƙazafi kuma Allah sa su gane babu kyau. Ahmad Habib Muhammad cewa yi tsakanina da Allah ba na tantama akan wannan bayanin da kai na gamsu miliyan cikin miliyan kai ba dan luwaɗi bane kawai sharri ne da kage irin ɗan adam dan kawai a bata mutum so. Kai hakuri mu masu sauraro ba wawaye ne. a irin kalaman ka da yadda kai ka, ya nuna kai mai gaskiya ne na yi imani Allah ba zai kunyata ka ba Allah ya fi su kuma Allah ya raba nagari da mugu. Jamilu Umar Musa cewa masha Allah muna maka addu'ar ubangiji Allah ya ci gaba da baka karfin gwiwa da jajircewa a game da abin da ka sa a gaba na alkhairi kuma ka sani gaskiya dokin karfe ce kowa ya hau ba zai yi nadama ba haka na ci karo da wannan bidiyo da kuma ƙarin bayanin mutane akan bidiyon a shafin isyaku.com hakika kazafi abu ne mai ciwo ko masu yin kazafi su yi haɗuwarsu da Allah subhanahu wa ta'ala domin yi wa mutum kazafi kamar kashe shi ne da zarar ka ɓata mutum a wajen mutane kasa ake ganin sa da abin da ba laifinsa ba ne to fa duk irin kallon da aka yi masa da duk irin tsangwama da tsan da zai fuskanta kai ne sila duk wani alkhairi da aka haramta masa ta dalilin kazafinka kai ne sila duk wani sharri da ya riske shi kai ne sila Allah ubangiji ya kare mu daga sharrin masharanta ko da yaushe a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk